لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد yau ranar ɗaya ga watan rabi'in al'akhir talata 1440 hijiriya kuma yau 18 ga watan 12 2018 miladiya a cikin karatun da muka saba gabatarwa duk sati a wannan masallaci na ikiya usunna da ke gwamma yan majalisu layin da ke kallon asibitin kashi a cikin birnin kano najeriya muna karshen babin assalatu gusta babi na takwas kenan a cikin kitabu salatin jama'a shi ma kitab na takwas a cikin littattafan da ke cikin motsa ta imamu malik mun karanta hadisi na biyu a babu hadisin hafsa ummul mu'minin Allah ya kare yadda a gare ta so yanzu zamu tashi hadisi na uku tafaddal ko in ce mun karanta hadisi na uku ma kawai dai dan karashin sa zamu dawo da gudu sai بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن داود بن الحصين عن ابن ربيع المخزومي أنه قال سمعت زيد بن ثابت يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر قال وحدثني عن مالك عن داود بن حسين عن داود بن الحسين عن ابن يربوع المخزومي داود ابن الحسين أكن سمكت آية عن ساتن الأموي القرشي الأموي مولاهم wanda ya rasu 135 sika ne sai dai an jefe shi da ra'ayin kawarijanci ra'ayin da yake fito na fito da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a wancan lokacin ra'ayin da ya gino akan tsageranci da zurfafawa da wuce gona da iri da halatta jinin waɗanda ba su ji ba su gani ba da sunan jihadi ko kuma da saba asalin ma'anar jihadi tare da kafurta dukkan wanda ya aikata babban laifi ba tare da uzuri ba mun yi magana cewa mai isa imam malik ya rawaito hadisi a wajen sa bayan gashi ɗan bid'a ne mun kawo ra'ayyuka guda uku mashahurai akan riwayar hadisin wanda yake ɗan bid'a mun kawo baitin iraki a cikin alfiya wa kulku fi muftadi'in ma kufira qila yuraddu mutlaqan wastunkira imam ibn sala yana ganin ko wastankara shi ibn sala yana ganin cewa eh, ra'ayinsu imam malik na raddu ruwayatul mubtadi mutlaqan wannan ra'ayi ne wanda yake mai ban al'ajabi bai kamata a ce mai ban mamaki bai kamata a ce su imam malik sun tafi akan wannan ra'ayin ba wa qila bal idza istahalla al-kadhiba nusrata madhhabin lahu wa nusiba lish-shafi'i a ra'ayin imam shafi'i kuma sai in yana ganin cewa wato ya halatta yi ƙaryar domin ya ƙarfafi bida'arsa ya yaqulu aqbalu min ghairi khattabiyatin min gairi khattabiyatin ma naqal Imam Shafi yace in dai ba in khattabiya ba da suka halatta ƙarya to duk mutumin da aka rawaito hadisi a wajensa in dai har bai halatta yin ƙaryar domin taimakon mazhabarsa ba za a iya karɓa wal aktharuna wara'ahu al-a'dala raddu du'atahum faqat wa nuqila wa naqala fi ibn hibban ittifaqan ah, ra'ayi na uku kuma shine ra'ayin da shi ibn salah ce wannan shine a'dalul ara mafi tsaka tsakiya shine za a karɓi wayar ɗan bid'a amma in yi bai zama mai tallata bid'arsa ba amma in yi zama mai tallata bid'arsa ba za a karɓa ba ibn hibban ya nakalto ittifaqin malaman hadisi akan wannan diddade cewa al'asul lattifa sai dai amma ra'ayi ne na da yawa daga cikin malaman hadisi kuma shine ra'ayi wanda yake rajih warawa rawu an ahli al-bid'ah fi as ma da'u wa lil wal imami ahmada bi anna man lil ta'ammada ila akhirih to an da uzuri ga imam malik akan cewa ya rawaci hadisin dawud ibn husayn ko dai saboda tuhumar da ake wa dawud ibn husayn bata tabbata ba a wajen shi imam malik ko kuma wani uzuri daga cikin uzurarkan da aka faɗa an ibn yarbu'in al-makhzumi daga ibn yarbu' al-makhzumi to shi ibn yarbu'in al-makhzumi abdurrahman ibn yarbu' amma yarbu' din kakansa ne sunan babansa sa'ad ibn yarbu al-makhzumi akwai wani abdurrahman ibn yarbu din wanda shi wannan wasu sun yi wahami sun zace shi ne a wannan isnadin alhali shi wancan yana ruwaya daga sayyidina abubakar da sauransu shi kuma wannan kamar yadda muka gani yana ruwaya a wajen waɗanda suka zauna da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam an ibn yarbu a afwan yana riwaya daga sahabbai amma ba shi da riwaya daga sayyidina abubakar an ibn yarbu amma tika ne shi sa hadisin ayyana ma dara dara ala tika annahu qala sami'tu zaid ibn thabit yaqul naji Zaidu, ibn Sabit, al-ansari al-khazraji sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin sa wa'anda suka yi ya suka yi gwagwarmaya wajen Eh, wato aka yi gugurmaya da su wajen tara alkur'ani da tattare shi a waje guda shine sakataren shine kamar sakatare general da sai na abubakar ya nada saboda haddasa da yake haddashi aka wato ya halarci saukar karshe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi ta alkur'ani kuma a cikin gawartattun waɗanda suka fi kowa haddace ƙur'ani yana cikinsu domin ya haddace ƙur'ani tun da rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana tunanin an ka ɗauke manzo Allah sallallahu alaihi to shine ke biye da shi a hadda ƙur'ani ya rasu shekara ta 45 bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to Zaid ibn din cewa ya kasance ya kulu yana cewa as-salatu al-wusta salatu adh-dhuhr shi a wajensa salatul wusta ita ce sallar azhar to abin da yasa zaidu ibn thabit Allah ya kare da a gare shi tafi akan wannan ra'ayi ya duba dalilin da yasa aka saukar da ayin mun kun kula ai mun yi bayanin ra'ayin da yafi zama mafi rinjaye game da salatul wusta ko to amma shi zaidu kamar yadda hadisin yake cikin musnad abi dawud sanadin sahih yake cewa a cikin cikin musnad imam ahmad da sunan abi dawud daga urwatu ibn zubair yake daga zaid ibn sabit yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yusalli zuhra fil bil hajira yana sallar azhar bil hajira idan rana ta take kata ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مازال sama ba wata sallah da yake wacce take wahalar da sahabbai irin ta ko sallah asuba saboda sai ka baro gidanka a daidai lokacin da zafin madina madina ta dau zafi ga tsakon kwani da duwatsun madina kamar feshi zafi ake yi fa nazalat sai wannan ayat ta sauka hafizu ala salawati was salatu wusta wa qumu lillahi qanitin to don haka shi zaidu sai yake ganin wannan ayar da ta sauka ta sauka ne don ta ƙarfafi sahabbai akan su dinga zuwa sallah a zahar su jure shi yasa aka ce alas salawati gaba ɗaya su as salawatul sai kuma a ƙara wasu salati musta saboda wahalar salati musta din ita ce sallah a zahar kenan a ra'ayinsa a ah, shi zaidun sai yake cewa ita salatu wusta din inna qablaha salatayn wa ba'daha salatayn in kuna so ku gane ita ce sallan nan da take kafin ta sai an yi sallah biyu isha da asuba ke bayan ta ma za a yi sallah biyu la'asar da magariba to wannan ra'ayin bayan zaid ibn sabit abu sa'id al-khudri ma shine ra'ayinsa Allah ya kare da a gare shi kamar yadda imam al-baihaqi a cikin as-sunan ya rawaito daga sa'id ibn al-musayyab yake cewa wata rana muna tare da urwatu dan zubair da ibrahim ibn talha sai sa'id ibn al-musayyab yake cewa yake ba su labari yake ba urwa da ibrahim ibn talha na kwaji abu sa'id al-khudri Allah ya kare da a gare shi yana cewa salatul wusta ita ce sallar azhar to ya ce suna cikin wannan yanayin sai ga abulai ɗan umar ya zo wucewa shi ra'ayin abulai ɗan umar sai suka ce to ma'aika mana a tambaye abulai ɗan umar to sai suka tashi wani yaro sai suka ce je ka tambayo mana dattijan can ka ce masa wai wacce ce salatul musta ka ce masa kai wai salatul musta ita ce sallah azhar to sai aka tashi aka je aka gaya masa ana gaya abdullahi dan umar sai ya ce salatu musta ita ce sallah azhar sai yaro ya dawo ya ce musu salatu wusta ita ce sallar azhar sai sai ce fa shakkakna fi amril gulam sai muka ga an yaron nan ko ya faɗa daidai kamar dai yayi shirme fa qumna jami'an sai muka tashi gaba ɗaya muka je wajen ya dan Umar wannan bai haƙi ne ya rawato sai muka tambaye shi da kanmu sai ce mana salatu wusta ita ce sallar azhar to da wannan ra'ayin ne imamu abu hanifa ya kafa hujja akan cewa salatul wusta ita ce sallar azhar to don haka shi yasa da saɓani yayi yawa kawai sai wasu malaman suka ce kawai duka ma sallolin su ne salatu salatul dama kuma wannan saɓanin mun gaba da shi tun karatu na sati uku da ya wuce ko sati ko wannan matsala kusan ta ci mana lokaci kusan wata ɗaya a taƙaice dai duk muna ta kokawar mu gane faɗin Allah a salatin wusta me yake nufi da as-salatul wusta domin mu tashi da na'amala bin mujibihi domin mai kokari mai aiki da abin da abin yake nufi to a takaice a salatu wusta ko dai ta zama sallah zahar ko ta zama sallah suba ko kuma ta zama sallar la'asar kamar yadda shi ne ra'ayin Imam Malik amma dai hujjojin da muka kawo na wa'anda suka tafi akan cewa ita ce sallah asuba kamar ya dan fi karfi wallahu ta'ala a'lam na'am قال حدثني عن malik انه ولد قال مالك وقول علي وابن عباس احب ما سمعت اليه من ذلك تو wannan kuma balagu malik kenan wani ya tambaye ni cewa a karatu yana yawan ji ina cewa balagatu malik ina jin a farko farkon mu na karatun mu wadda balag da na farko da muka zo mun yi bayani a wani karatu ma da muka yi kamar shekara biyu baya gaba ɗaya ma balagatu malik din mun kakkawo su an na gaya muku cewa ibn abdulbar yana da littafi da ya wasalu balagati malik gaba daya sai wa'anda ba za su sadu ba ku sadu da su ba wanda ke nufi shine imam malik ya karawato hadisi mu'zal galibi imam malik tsakaninsa da manzala sama akan samu mutum biyu da tabi'i wanda bai game da manzan Allah ba sai sahabbai kamar nafi'u ko zuhuri ko ayyuba sakhtiyani kusan dai yawancin ɗaliban malik ai malaman malik daga tabi'ai 'yan tsakiya sai tabi'ai manya irin su fi maula abdullahi bin umar to daga su kuma sai sahabi amma wani lokacin akan yi rashin sa'a ya zan ya rawaito daga tabi'i shi ma tabi'in ya rawaito daga wani tabi'in shi kuma daga sahabi sai manzo Allah sama sauraka isnadul malik ko dai zama sulati ko kuma ya zanto sunai mai guda biyu to wani lokacin imam malik yakan jefar da wa'anda suka rawaito hadisin kawai ya tafi kai tsaye zuwa ga wanda ya faɗi magana da irin sigar balagani wanda wasu malaman sun kirga wannan a matsayin hadisi ma'udar to abin da ya sa shi ne saboda gamsuwar imam malik da ingancin hadisin da kuma sanin suwa ya shafe shi yasa kawai sai ce balagani shi yasa yawanci su kuma marawaita irin su bukhari da sauransu wannan balab din na malik sai su bi ta wata hanya sai su je su nemo shi da isnadinsa sai kaga gashi dai malik ya kawo shi balab ko kuma ta yi malik din a wani wajen a wani zaman kuma ya kawo shi da isnadinsa sai zanto shi ya haya da ya rawaito mana ya rawaito mana shi balagan amma wani daga cikin marawaitan wadda kuma ya rawaito shi mausulan amma bai zama mausulan amma watsa ba wata ƙila zama mausulan ta hanyar malik a wani wajen ko ta hanyar wani ba malik ɗin ba yanzu to kamar wannan balagun manzala sallallahu alaihi wasallama in ji malik allah ya ƙare da allah ya ji kansa da rahama yake cewa annahu balagahu anna aliyan anna ali ibn abi talib wa abdullah ibn abbas ali dan abu talib da abdullah dan abbas su ma suna cewa salatul musta salatu as-subh to a nan malik ya gama da sayyidina ali yaushe aka haifi malik shekara ta 94 a eh, yaushe imam sayyidina ali ya rasu shekara ta 41 ko 40 41 kaga akwai kusan shekara 50 da wani abu kafin a haifi malik da rasuwar sayyidina ali haka abdullahi dan abbas a 70 da wani abu ko da hudu kaga kafin a haifi malik da shekara kusan 20 to a nan malamai da suka bibiya sai suka ga wannan isnadin akwai isnadin sa wanda yake an rawaito shi ta wani waje kamar misali wannan balad ya zo da isnadi ingantacce a cikin tafsirin ibn jarir tabari da isnadin sa zuwa ga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda a gaishe shi ibn jarir yake cewa haddathana ibn bashar ala haddathana ibn adi wa abdul wahhab wa muhammad ibn ja'far an auf an abi raja qala sallaitu ma ibn abbas al gada. ce wata rana nayi sallah tare da abdullahi dan abbas sallar asuba fi masjidil basara a masallacin basara fa qultu sai nake cewa a yau fa qanata bina qabla ruku'i sai a sallar asuba din sai abdullahi dan abbas ya mana alqunut irin wacce ake yi dai a nan an kai raka'a ta biyu kafin a yi ruku sai mana alqunut to da ya mana al'unutu sai muka yi mamaki da aka idar sai abdullahi bin abbas yake cewa hadihi salatul wusta kun ga wannan sallar ta asuba ai ita ce salatul wusta din allati qala allah fiha wacce a ciki allah yake cewa wa qumu lillahi qanitin ku tashi ku yi al'unutu saboda allah a cikin ta sadaka wannan al'unutu da malikiya suke yi tana da asali yin ta ba bid'a bane duk da cewa mafiya yawan riwayoyi da aka rawaito na sallah annabi sallallahu ba a ga yanayi ba amma rashin nakaltowa yana yi rashin cewa ba a rawaito yanayi ba ba shi ya nuna a rawaito bai ce a yi ba ko bai taɓa yi an samu daga abdullahi dan abbas an samu daga na umar allah ya ƙara yadda a gare shi shi yasa a cikin ruwayoyin malikiya suka yi riko da ita amma ba dole bane yin ta amma kuma baya ɓata sallah sai dai abin da mafiya yawa suka tafi akai shine in ma dai manzo ya yi tobe to bai a akan yi ba abin da aka sani kanata shaharar yadda ala aba'ila ko yadda ala ri'il wa zakawa an fahimta ko to wannan balak din sai dina Abdullahi dan Abbas kenan shi yasa Imam Malik sai ya faɗe shi da ma'ana yake cewa ya Abdullahi dan Abbas ya tafi akan cewa salatul wusta ita ce salatu subhi da mai Abdullahi dan Abbas ya kafa hujja saboda shi ya ji Allah ya ce wa qumu lillahi na kuma gashi ya yi alqunut kenan ra'ayinsa shi ne salatu wusta ita ce salatu subh sai balak da na Aliyu Allah ya kare da a gare shi to shi ma wannan malamai suna cewa gaskiya ra'ayin sayyidina da na farko ne amma daga baya ya canja ra'ayi saboda ya zo a cikin da abi ya'la al-musili daga da salmani yake cewa wata rana na tambaye aliyu allah ya ƙara yadda a gare shi ko kuma wata rana daga zurrubin hubaish yake cewa na ce da abinitar salmani ya je tambayo mana aliyu radiyallahu anhu cewa wacce ce salatul usta sai sai na ali ke cewa laqad kuntu ha salatar subhi gaskiya da ra'ayi na ita ce sallah asuba حتى سمعت رسول الله صلى الله ya وسلم يقول يوم har sai ranar yakin ahzab da aka yi gumurzu kun san saboda da aka tsaya cirko cirko musulmai sun kasa tafiya sallah har sai da rana ta fadi ba a yi la'asar ba to sai manzo Allah sallallahu wanda asalin hadisin yana cikin sahihai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shagaluna 'anis salatul wusta kun ga yanzu sun sa mun makara bin sallar salatul wusta ba mala Allahu qulubahum wa qulubahum nar Allah ya cika zukatansu da wuta ya cika kaburburansu da wuta arna ke to anan kaga nassi sarihi daga manzo sama cewa shagaluna an salatul usta wacce ce salatul asr kaga dai da nasoshi ake ta lugudan nasoshi a kawo wannan a kawo wancan a kawo wannan saboda haka shi yasa mas'alar tana da matukar muhimmanci a bita a tsanaki an fahimci wannan matsala ko wannan balak na imam malik ka iya rubuta a gefe sai dai an sadar da shi a cikin sahihul ibn jarir tabari a cikin tafsirin tabari da isnadi ingantacce zuwa ga ibn abbas ya zo kuma a cikin musnad abi ya'la da isnadin sa zuwa ga sayyidina aliyu amma sayyidina aliyu ya fasa wannan ra'ayin ya koma ra'ayin sallah asar ita ce salatu musta qala malikun imam malik yake cewa wa qawlu ali wa ibn abbas ahabbu ma sami'tu ilayya fi dhalik maganar ibn abbas da maganar ali ibn abi talib akan cewa salatul usta ita ce salatul subhi ahabbu ma sami'tu fi dhalik duk maganganun da aka faɗa a ce ita ce kaza a ce ita ce kaza ni na fi karkata zuwa gare shi to dama afwan ne ra'ayin imam malik cewa ita ce salatul subhi a wasu kuma sun tafi akan cewa ita ce salatul asri wasu kuma sun tafi akan cewa ce ce na isha'i ah, wallahu ta'ala na'am قال الإمام رحمه قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد باب da yake magana akan rangwame da aka yi cewa a iya yin sallah da kaya ɗaya to taƙila mu zai iya zama bako a wajen babin da yake magana kan cewa a yi sallah da kaya ɗaya to dama mu ai kaya nawa muke sawa kaya biyu muke sawa ko mu sa taguwa sannan mu sa wando a ƙasan taguwar wannan yawanci 'yan afirka wannan ita ce su ko sai ka keɓance gabashin afirka wanda yawancinsu sukan saka zani da riga kamar 'yan somaliya da 'yan kenya da 'yan jibuti su suka da 'yan ethiopia suna ɗaura zani to a wannan ya faru ne sakamakon halin da larabawa suke ciki a da saboda tsanani na rayuwa yakan sa mafi yawan kayansu shine zani ko kuma farjalle da kuma mayafi kwarjallan shi ake yafawa shi ake daurawa shine a matsayin zani shi kuma mayafi sai a lullufa shi wannan ita ce yawanci shigar maza akwai riga amma yawanci rigar sai dai binjimar riga ko kuma alkyabba zilaika kenan wadda in kaga mutum da zilaika ko alkyabba to babban mutum ne kamar sarakuna ne da kuma masu hali da yawa wanda kuma kowa yana da irin kayansa bokaye suna da irin kayansu a jahiliya a mafarauta suna da irin kayansu na fata da suke sawa sannan kuma a raguwar mutane suna da irin kayansu haka manzala sallama ya rayu iya rayuwarsa manzala ya saka zani da kuma mayafi to wani lokacin saboda kuncin rayuwa da irin tsanani da aka samu kai a ciki yakan sa mutum baya iya mallaka komai sai zani ɗaya kawai to in ya tashi to saboda shi kaɗai yake da shi sai ya lullube shi a jikinsa ta yadda zai iya isarsa daga ƙasa har zuwa sama to a hakan har zuwan musulunci ya zo ya riski irin wannan yanayin kuma a hakan ake yin sallah shi sa ma sai aka hana mata in ana sallah tare da maza su dinga saurin dago kawunansu sai an tabbatar da cewa maza sun gama ɗago ba. ibn salama Allah ya Allah ya a gare shi a cikin kamar da kisar suke cikin asuhi a labarin da yake bayarwa cewa lokacin da suke fita suna kiwo to larabawan maka suna yawan giftawa ta kusa ta inda suke to sai suke jin karatun ƙur'ani a wajen sahabban Manzala su sallallahu to amma a lokacin al'amarin Manzala su ma bai girmama ba so sai ce a lokacin to iyayena ba sa sauraron karatun suna cewa ku kyala wannan mutumin shi da mutanensa mu ba za mu ce ku ba idan ya fi ƙarfin mutanensa to annabin gaske ne an kuma mutanen su suka karfin shi kenan sun wadatar da mu ba mu da wata matsala Ya ce to ni kuma sai ina tsinta abin da suke karanta na Qur'ani ce wata rana sai mahaifina ya zo wajen Annabi su sallama, sai gashi ya zo an kashi gaban Annabi su sallama ya musulunta to da ya musulunta sai manzo Allah sallallahu ba ya bashi wasiya cewa in ya koma gida ya hada mutanansa idan lokacin sallah ya fali azdina lakum ahadukum dayan ku ya ja sallah kun, aksar aktharukum qur'ana ku samu wanda ya fi kowa hadda kuma ya jan ya zama shi ne zai muku limanci ya ce to da na dawo da mahaifina ya dawo sai suka duba sai suka ga dukka cikin gaba ɗaya cikin wannan shiyar bi kaɗai na fi kowa Kur'ani. shi kuma lokacin bai fi shekara shi gaba yana ɗan ƙarami yana wasansa sai a ɗauko shi ya ce saboda ina jin wa'annan fatacen suna hanya suna karanta ya ce sai suka ƙaddamar da ni ya ce to riga ɗaya ce da ni ma'ana zani ɗaya ne ya ce idan na yi surku'u sai zanin ya ɗaye sai kuma ɓangaren mazaunai na sai su fito to da yake yaro ne ba a damuwa to har sai da wata mata a baya take cewa ya ku banu tulan don Allah ku rufe mana tsaraicin wannan mai mana karatun mana ghattu an na ata ɗariku samu a ɗanyi masa sutura mana shine ne abu musalama ce sai aka yi kuɗi-kuɗi aka hada sai aka sai mini riga ya ce tun da nake a duniya in ka ɗauke musulunci ban taba farin ciki da wani abu irin wannan rigar da aka sai kamar da ya kusan ɗabi'ar yaro an masa sabon ɗinki to ya riƙe cewa wannan rigar ta faranta masa rai da aka yi masa wannan rigar to ka kaga ita kadai aka iya siya ba a samu kuɗin da za a sai wandan da ko kuma gyautar da za a iya sawa ba sai a haka aka yi masa to wannan <coughs> yana ƙara nuna mana irin yadda sahabbai suka rayu rayuwa ta tawalu da talauci da rashin hali wanda inda za a ta karanto maka nassoshi na shari'a wanda ke nuna irin halin da sahabbai suka tsinci kansu a lokacin zaka ka ji su? kuma ba su yi haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ke abu ta Allah ya kare da a gare shi kamar yake cikin sayuwar bukhari yake cewa wata rana abu huraira ya sa wasu kaya na kaftani mumashaqan wato min kattanin sai ya ɗauko wani ƙyalle sai ya kaki ya tofar da ya tofa a cikin wannan kakin shi kansa sai ta yi bakin bakhil madalla madalla duniya ta yi sauƙi, wai abu huraira ne yake kaki a cikin yadi ya ce wa laƙadar aituni wallahi ina tuna lokacin da nake tuno ni wa in la akhiru rufi ma bayna minbari rasulullah sama ila hujrati aisha tsakanin mun dakin manzo Allah sama da dakin aisha inda rawda take ina faduwa fa yaji'u al-ja'i fa yad'u ala unqi sai wani mutum ya zo ma in ya ga ina ta musu sai ya taka ni da kafarsa a wuya na abinda mutane suke cewa wa yara an majnun na ta ya hauka ce ya samu hauka ya ce wallahi ba hauka ba ne yin wace ka saboda rashi to wanda yake ta cikinsa ina zai samu a kayan da ma zai sa sarfe masa jiki babu to ba abu da kaɗai ba hatta manzan allah sallallahu alaihi wasallama ɗin ma haka rayuwarsa take sa'ad ibn abi waqqas kamar yadda ke cikin sahih bukhari da sahih muslim daga kais yake cewa naji sa'ad ibn abi waqas yana cewa wallahi yana cewa inni la awwalul arabi marrama bisa fi sabilillah ni ne farkon balaraban da ya taba taɓe kibiya ya harbe ta dan ɗaukar kalmar Allah farkon da aka halatta yaƙi ni na fara harbi wa ra'aytuna na ina tuna lokacin da muke fita yaki tare da manzo Allah sama wa inna ahadana la yadau kama tadau sha idan ɗayan mu je bayan gida abin da yake fitarwa daga cikin sa irin kashin dabbobi yadda akuya take kashi haka muke yi ba komai ce saboda muna fita ba abin da muke samu mu in ba bishiya ganyen bishiya wata ran za a fita dabino ne sai dai a ba wannan ya tsotsa ya mika wannan ba wannan ya tsotsa ya mika wannan ga hadisin musulun da ke hadisin ah, Na'uman bin Bashir yake mamaki a tattabi yake cewa alastin fi ta'amin masharabin mashi ito ku naga kuna samun duk abin da kuke so ku ci amma na ga manzan Allah sallama ya talawwa min aljo yana faduwa yana murgina saboda yunwa ma ya yajidu min addaqal ko da rubabban dabino ma manzon Allah ya kasa samun da zai saka a cikinsa ya ɗan tsayar mai da yunwa ya kwanta yana ta murgini ne ya saboda yunwa to amma a haka duk abin da manzon sama ya samu bayarwa yake su ma a haka ɗin za a ce ana neman tallafi fi layi mutum ya je duk abin da ya mallaka ya fito da shi daga gidansa to mu kuma ya muke a yau mu yanzu ba wai maganar dabino ba yanzu da za a kirga bishiyoyin dabinon da suke garin nan gaba daya akwai mutumin da zai iya siye su baki daya amma aka zo maganar fi sabilillah ba zai iya bada abin da zai iya isa ba ko da ya zama in ya yayi kokari shine wa a aqa qalilan wa akida ba da kadan kuma shi ma sai an sha wannan mai imani kenan wani kwashi ba yana ji shi ya zo duniya ne don ya tara dukiya ya je lahira Allah ya masa hisabi su kuma a hakan ko me suka samu kokari suke su kama za a sama a daukar kalmar Allah Allah ya saka musu da alheri to ka haka duk wanda ce zai taba wayannan bayan Allah ai tun a duniya Allah subhanahu wataala zai fara gwada masa sai ka ganshi an shi a baro ko a wani abu da haka da za ka kalle shi ka ga tausayin sa ma za ka ji ne ko ya wallahu to don haka shi yasa sai zanto wani lokacin mutum ba shi da kayan da zai sallah sai kaya ɗaya wannan shi yasa sai aka samu hukuncin yin sallah da kaya daya to kuma ma din za a iya samun wanda zai tsinci kansa irin wannan yanayi mu dai alhamdulillah yanzu mun tsinci kanmu a lokacin da duk kayan da muke so muna iya samu kafin ka samu mutumin da za a ce kayansa daya biyu sai dai in haka ya ga dama tare da cewa kuma da mutum zai yi hakan a rayuwarsa ma za ta yi masa kyau kuma duk abin da kake tunani an samu wasu irin ka da suka yi haka kuma suka ci nasara Allah ya ji kammala abubakar gubu muna jin labarin ana cewa a wani kasar ɗinsa an tambi wani ya tambi shi ya ce wai akwai zakka a kaya ko yana da kaya sun kai ɗari uku da ko nawa wai zai fitar musu da zakka ya ce ni za ka yi da irin wannan taguwa a ce ni ka zan nan taguwa ta biyu kuma a haka shi kuma ya fi ƙarfin reni kuma kullum za ka gan shi ko ka gan shi da waccan ko ka gan shi da wani amma zuciyarsa fes cike da imani Allah ya gafarta musu shek bin bas ya kai matsayin da ya kai amma wallahi shimaginsa ba zai ba za ka iya siyan sa riyal goma ba ya kai riyal goma amma ya kai matsayin da duk abin da yake so a duniya yana da shi mutumin da zai kyautar riyal miliyan zai tara dukiya ce a kai wa 'yan filistin kuma tasa ce da aka bashi shi kyauta zai ce ci yana karɓar kyauta amma da ta zo yake kwana usaimin ka duba ka ga commitment ɗinsa da irin karantar wasa da komai wani yana zuwa masallaci ya kawo masa kyautar mota sabuwa dan new model ya karɓa ya godiya mutumin ya gani wani ɗalibinsa ya zo ya masa tini ya ce algafarta malam waliman nan ne maka tini yau ne ya ce ka yi haƙuri ina da karatu ba zan iya barin karatu da tafi walima ba amma ga wannan hadiya bai ma je ya ga motar bai danka mai mukulli ya ce a nuna masa inda motar take ta aban mota an ba ɗalibi na <laughs> shi bai babban ba Allah ji kan musulmin <laughs> ko kuma sai fa yayi hudun ko a banin a gani a ga zan iya ba ɗalibin na ko ba zan ba <laughs> Allah ya samu dace أولئك آبائي فجئني بمثله إذا جمعتنا يا جرير المجامع نعم تفضل قال امام ابي الله بن رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واقعا قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة هشام ابن عروة ابن الزبير ابن العوام ابن خويلد كو القرشي الأسدي الزبيري آه ثقة من رجال الستة يوشي رسول شكرا تقريد أربعين دا kuma ta marsuwar hisham ibn urwa ya kamata a ce yanzu da an tambaya kowa ya sani 145 an urwa mahaifinsa ibn zubair al-asadi al-qurashi shi kuma fa 94 an abihi an umara ibn abi salama umar ibn abi salamata abdullahi ibn abdul asad kenan sunan babansa al-makhzumi ah, ɗaya daga cikin manyan sahabban annabi sallama babansa kenan kuma mijin ummu salama shi kuma dan ummu salama ne dan haka agola ne a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an haife shi a shekara ta biyu bayan hijira bayan nan kuma shine dan karshe da suka haifa da ummu salama da abu salama da manzon Allah sama ya aure ummu salama sai ya rike shi a gidan sadaka a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso ya rasu shekara ta tamanin da uku bayan hijira lokacin da shekara tamanin da biyar umar ibn abi salam lokacin da aka yi yakin siffin ya kasance tare da sayyidina ali wasu ce ana aka kashe shi amma magana fi inganci ba ana aka kashe shi ba sai a shekarar da na faɗa to a lokacin ne shi kuma Allah ya karɓi rayuwarsa ya rasu عن عمر ابن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد مشتملا سوى يا من الله صلى الله عليه وسلم ينا ينسلى دتفاكي دايا معنى زني نيشي وما مشتملا سوى من الله صلى الله عليه وسلم يحقي شكبا دايا ya ninninke jikinsa kamar yadda mata suke wa lafaya amma kuma ya fito da hannayensa fi baiti ummu salama a ɗakin ummu salama da shi ɗan ummu salama ne wa bi an tarafaihi ala da zala salama ya sanya gefen mayakun a bisa saman wuyansa kamar misali irin yadda wasu ƙabilu daga cikin ƙabilun na Najeriya suke yi ko to shi ne ishtimali mutum ya ɗauro zanin a jikinsa haka to amma in ya zo daidai saman hammatarsa sai ya haɗo shi da nan sai ya ninke shi da gefen hannunsa nan sai ya zanto damatsansa sun fito waje amma kuma dai ya rufe masa suturarsa ya rufe masa tsarancinsa ba a ganin ƙirjinsa kuma ba a ganin ƙasar jikinsa zuwa gwagwadon inda zanen ya tsaya ta ƙasa an gane? to batun yin sallah da kaya ɗaya mahalli ne na saɓani tsakanin magabata matun lokacin sahabbai ibn khuzaima ya rawaito daga sa'id ibn al-musayyab yake cewa abdullahi bin mas'ud Allah ya kare da a gaishe yana cewa kunna nusalli fi thawbil wahid da a farkon al'amari mutum in bai samu kayan da zai sa ba sai in ko kana da kaya ma sai zaka iya yin sau daura zani daya ka lullube jikinka gaba daya kai sallah da shi hatta ja'ana Allahu bisiyam to har sai da Allah ya hore mana muka samu tufafi faƙala sai maza Allah sama yake ce mana la tusallu illa fi thawbain daga yanzu tunda Allah ya sa an samu yalwa kawar da ya ƙara yin sallah sai dai in ya sa zani da mayafi riga da wando ke to amma da aka gaya wa Ubay ibn Ka'ab cewa ga abinda ga abinda Abdullahi dan Mas'ud ga ce Abdullahi dan Mas'ud yace sai Ubay ibn Ka'ab ce laisa fi hadha shay'un a'a wannan fa magana ba haka take ba kad kunna nusalli fi ahdi rasul sallallahu alaihi wasallam fi wahid wa tun a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi muna yin sallah da kaya ɗaya kuma a lokacin ba kaya ɗaya ne da mu za a ga mutum yana da kaya biyu amma zai dau ɗaya ya sallah da shi ma'ana yana da zani yana da mayafi amma in ta kama sha'awa sai ya yi sallah da zani to duba da wannan hadisin yasa jumhur suka tafi akan cewa ya halatta mutum ya yi sallah da zani ɗaya namiji muddin dai an tabbatar da cewa zanin zai rufe jikinsa gaba ɗaya zai tsare masa al'aurarsa ba zai fitar masa da tsaraici to amma duk da haka ko da ya halatta to amma dai abin da ya kamata shi ne mutum ya zanto in yana da hali ya lallabe jikinsa gaba ɗaya ya yi shigar da ya tabbatar da cewa ya kintsa domin ganawa da ubangijinsa su wata ala shi sa ibn al-arabi Almaliki mai al-qabas sharhin muwatta yake cewa yustahabbu lirrajuli an yakuna wafir al-hay'a an fi san mutum in zai yi sallah ya tsaya ya tabbatar da komai ya yi tsaf yanayinsa kamil al-malbas in zaka saka kaya to ka cika kayan gaba daya ya ce domin kuwa saboda sallah ita ce abin da ya fi dacewa a yawan kwalliya wale anna liqa'ar rabbi wa yi aula masu tu'iddala kuma musamman zaka gana da ubangijinka idan wani babban mutum ya kira ka zaka shirya to ga ubangijinka da ya halicce ka shi yafi dacewa a ce ka kintsawa karka tashi daga bacci kawai ka tafi sallah da duk kayan da kake so kamata ya ka adana kayanka wanda da su zaka je ka gana da ubangijinka subhanahu wata'ala ibnu abidin sahibul hashiya a cikin littafin wannan alhanafi yake cewa wa yukrahu an yusalli ar-rajul fi libasin yakunu bihi ar-rajul fi baytihi la yalqa bihi al-akabi makaruhi ne mutum ya saka kaya wanda inda zai yi baki a gidansa ba zai bari bakin nan su gan shi da wannan kaya ba to makaruhi ne yasa su yi sallah su kamar misali mutumin da yake sana'ar manja ko yake sana'ar man kuli-kuli ko yake sana'ar da za ta iya dakuna masa kaya to in misali sarkarsa za su zo ko wani abu zai maza zai canja waɗannan kayan da zai ɗaya sana'ar da ya gana da su balle kuma mata kayan da mace take shiga da su kicin domin girki to ya kamata in za ta yi sallah in so samu in ta yi da su sallar ta yi amma in so samu ne wato ta gyara ta kintsa domin za ta gana da ubangijinta mahalicinta wanda shi yake ba ta rayuwa kuma shi ya fi dacewa da a ce mutum ya kintsa domin fuskantar ganawa da shi su bahana a imam tsahawi a cikin sharhu ma'anil asar ya yi ruwaya daga abdullahi dan umar allah ya kare da agari cewa wata rana abdullahi dan umar ya sai kaya sai ba wa nafi da ya ba shi kayan ya ce to ga shi kaya ne sai maka to nan sai zo ya tarar da nafi'u yana sallah maula abdullahi bin umar sai gan shi tufafi ɗaya ya ɗauka zani ne kawai ya masa irin wannan ya ke shi a jikinsa sai abdullahi bin umar ya ce masa da ya idar sai ya ce masa alam aksuk wayar nan ba na baka kaya bane ba na sai maka tufafi ba sai ce ka sai mu sai ce to ara'aitu a ara'aita law an ista'antu bika khalfad dar ko kharijar da ko wara'ar da a kuntala labisa kuma yanzu misali da zan aike ka waje za ka fita da wannan dan zanin naka ko kuma za ka ɗau wa'ancan kayan kasa ya ce a yaushe zan fita da wannan zanin zan ɗau kayan mana saboda kaga ai zan haɗu da mutane sai ce to shin Allah ne ya fi cancanta ka ji kunyar za ka haɗu da shi ko mutane sai ce Allah ne sai ya rabu da shi kawai ya san me amsa saboda haka malamai suke cewa abin da ya fi dacewa shine in ma za ka ware wasu kaya na sallah to ka ware su masu kyau wanda za ka dinga sa musu tarare kana kula da su saboda za ka gana da ubangijinka amma maganar yin sallah da tufafi ɗaya wannan babu laifi ya halatta to anan mun ji a cikin hadisin an ce annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah mushtamilan ko so al'ishtimal din nan shi ne kamar da na faɗa muku mutum ya sanya tufafi ɗaya kamar zani ya lullube jikinsa gaba ɗaya da shi kamar misali ka je hajji ko umara ka ga ai za ka ga da tufafi biyu kake da zanin da kake ɗaura da mayafin to bisa ga ƙaddarawa sai ka wanke zani ɗaya to kaga ɗayan za ka iya lullube shi haka ka ɗaure ƙugunka zuwa ƙasa gefen kuma ka yafo shi a jikinka ka yi dabarar da za ka makale shi a ƙasan hammata ka don yarfa jikinka wannan shi ne ishtimal to amma kuma hadisi ya tabbata a cikin sayyid bukhari manzala sama ya hana a yi ishtimalus samma Imam bukhari ya koro hadisin da isnadinsa zuwa ga Abu Sa'id al-Khudri yace na har so sama an ishtimalus samma wa an yahtabi ar-rajul fi thawbin wahidin laysa ala farjihi min shay' madara sama ya hana a yi ishtimalus samma kuma ya hana mutum ya yi zaman samar kwatai ne ya ɗaga ƙafarsa misali ya ɗago gwiwoyinsa su kallo haɓarsa ya sauke ƙafarsa a haka kamar da muka faɗa yadda zai tallafo gwiwoyinsa haka sai dai idan ya sa wani abu ya toshe al'aurarsa saboda shi ne abin da yake bayuwa zuwa ga wawan zama da za a hango mutum ko zaman wawa yadda wasu suke faɗa to magana ishtimalus samma shurahul hadith suka ce abinda ake nufi da ishtimalus samma shine mutum ya ninke daga wuyansa zuwa kasansa da tufa ɗaya ta yanda hannuwansa suna ciki in dai zai fito da hannuwansa to sai dai ya saki zanin gaba ɗaya tsaraicin sai bayyana domin as-samma shine kurman dutse to kamar yadda za a lulluɓe kurman dutse haka mutum zai lulluɓe jikinsa gaba ɗaya da tufafi to in yi haka da zarar tufafin ya zare to gaba ɗaya tsaraicinsa zai fito to shine manzala sama ya hana amma ba ishtimalin da za ka fito da tufa da abin nan ɗinka hannunka waje ba an gane sai a haɗa wannan hadisin da wancan hadisin an duba cikin bulugul maram za a ga wannan hadisin ko da za a zo fassararsa sai a ga yadda za a yi haɗa tsakaninsa da wancan hadisin don kar a shiga matsala sannan akwai wani nau'i na ishtimalin wanda shi ma imamu bukhari ya rawaito daga sa'id ibn al-haris yake mun tambayi jabi dan abdullahi game da mutum yayi sallah da kaya daya sai yace wata rana na fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd a wata tafiyarsa faji'tu laylatan li ba'd amri sai na dan fita in je in biya wata bukata ta fawajadtuhu ko kuma nazo wajen annabi sama domin in tambaye shi wani abu fawajadtuhu yusalli sai na tarar da manzo Allah ma yana yana sallah wa alayya thawbun wahid kuma naga manzo Allah sallama da tufafi daya ko kuma na tarar da shi yana sallah a lokacin da nazo kuma zani ɗaya ne nayi hikima ne dabara na rufe jikina da shi fashtamaltu bihi wa sallaitu bihi ila janbi sai ni ma na lallaba jikina nazo kusa da shi nayi sallah man sarafa da manzo Allah ma ya idan da sallah kala sai ya ce masura me ya jabir ya labarin wanda aka tura suka tafi da daddaren nan fa turu bi hajjaci sai na bashi labari ko kuma masura me ya janyo ka taso ka taho da dare sai na gaya mai abin da ya kawo Falam ma faraktu da na gama kala sai manzo sa ce ma hadha al-ihtimal alladhi yaya na ganka kuma ka lullube jikinka da tufafi ɗaya? qultu zabira ce sai na ce kana thawbun ya rasulullahi to kayan ne dai kaga yadda suke to wato ka ga yadda tufafin suka matsayi da kara sai maza sai fa in kana wasi an falta hibbihi wa in kana dayyukan faltazir bihi to inda yana da faɗi ka lullaba shi ya zama mayafi idan kuma ba shi da faɗi to ka mai da shi zani wanda ka zaura haka ba riga to anan shi ma sai dai in ya zama sai malama suka ce hannun da maza Allah sun yi wa Jabir idan ya zama dayyuk ne amma idan bai zama dayyuk ba to babu laifi ba sai mutum ah, ya halatta mutum ya yi sallah da shi

ibn malik ya rawaito daga ibn shihab daga sa'id ibn musayyab daga abu hurairah wannan duk mun san shekarun mutuwarsa ibn shihab 124 ko da 5 ko da 3 sa'id ibn musayyab shekara ta 99 abu hurairah shekara ta na nam 50 da 6 da 6 da 8 da 7 <clears throat> wata rana wani mutum ya zo ya tambaye ba za a sama shin mutum ya iya yin sallah da kaya daya sai maza sama sama yake cewa a wali kulli kum tauba to kowa ne yake da kaya biyu a cikin ku ma'ana abin da yake <coughs> wannan aljawabin min jinsi su'al an da maza sama ya bashi ya bashi ne kun dai san cewa ga yadda ake sutura a sallah kuma kun san cewa akwai dabarar da ake yi kaya ɗaya tsitacce jiki to yaya kuma za ku zo ku dinga tambaya ta game da wai kaya ɗaya za su kowa ne yake da kaya biyu akwai wanda kayansa ɗaya kawai makaya ɗaya in baka da shi ya za ka yi fata ƙulla ba sata'atun sai ka kewaye jikinka da shi ka sallah abinda maza Allah sun ma yake nuna masa ke na قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه قال سئل ابو هريره رضي الله عنه سئل ابو هريره رضي الله عنه هل يسلي الرجل في ثوب واحد فقال نعم فقيل له هل تفعل انت ذلك فقال نعم اني لاصلي في ثوب واحد وان ثيابي على المشجر to nan ma daga shi ma isnadinsa irin wancan ne cewa an tambayi abu huraira ta cewa hal yusallir rajul fi thawbin wahid mutum zai iya yin sallah da kaya daya fa qala sai abu huraira ce na'am sai aka ce masa to hal taf'alu anta zalik kai ma kana yi qala na'am inni la usalli fi thawbin wahid wa inna siyabi la ala al nakan yi sallah da zani daya kuma ga wasu zannuwan na wani akan raki almishjab wani abu ne za a ɗauko irin raki ne da suke yi na da sai a ɗauko dogon sukara haka sai a ɗan karkatar da shi sai a ɗauko wani sai a triangle sai a ɗauko wani sai a tare su da shi sai zama an haɗa sandunan guda uku sun zauna to sai a dinga ɗora kayayyaki a kansu shi ne almishjab shi sa za ka ga a yanzu laraba suna cewa kula kulanin kalmishjab wani ya zama kalmishiyar ne da hausa muke cewa wani itacen biyar ne in ana so a ziga mutum suna cewa a dacen lokacin da ake kashe wani kuɗi da ake ce masa ko biyar ko yan biyar to in an siyo ici na biyar ɗin to zai yi tuwo zai yi miya to mutumin da in ya tashi komai kake bukata zai iya maka sai a ce aiwa wani icen biyar kenan ya yi tuwo ya yi miya to shi kuma sun ce fulanin kalmishiyar suna nufin in ka taho ta dama za ka same shi in ka taho ta hagu ma haka in ka taho ta gaba ma haka kamar yadda wannan abin da ake sa masa kara uku ko ta ina ka shigo za ka iya samun su. an gane ko to wa inna thiyabi la alal mushjab-mushjab. Kaya kayana kuma ga suna kan mishjab tunam kara mana hadisi daya ko lokacin ka yayi to shi kenan to ba shi haka na so sai mun gama babun nan ne saboda mu samu mu dan yi gaba sosai mun dade a waje daya abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure kuma Allah ubangiji ya kai mana Allah sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi